ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق sannan su cika da abin da ya rage masu na aikin haji daga nan sai su kwance su ta hanyar aske gashin kawunansu da yanke farcensu da gusar da dattin da ya taru a cikinsa sakamakon ihrami kuma domin su sauke nauyin da suka ɗora wa kawunansu na haji da umara da hadaya kuma su yi ɗawaful ifada a ɗakin da Allah ya ‘yanta shi daga mamayewar azzaluman shugabanni.